za mu taɓo batun wakilcin dukiya, amma da farko me ake nihi da wakilci. Wakilci shine kwangilar doka wacce ake fi kira da kwangilar ikon juju wacce ke ba mai ita damar yanke hukunci da sunan shi. Me ake nuhi da wakilin dukiya? Wakilin dukiya mutum ne ko na doka wanda ke da alhakin gudanarwa da sarrafawa har zuwa wani dan lokaci ko wani bangare ko dukkanin dukiyar mutum a madadin ɗaya ko dukkanin magadansa. Wa ya dace zaɓi wakilin dukiya? Duk mutumin da ke da halartacciyar hujja kuma mai mahimmanci dangane da ɗaya ko da yawa daga cikin magadan zai iya naɗa wakilin dukiya ta hanyar shawarar da ake iya yankewa bayan wanda ya bar gadon ya rasu. Magadan bayan sasantawa tsakanin su suna iya yanke shawarar ba da gudanarwar arzikin ga ɗaya daga cikin su ko kuwa wani mutum daban. A nan ake maganar wakilcin amincewar bangarorin Wakilcin ya ɗauki nau'in yarjejeniya tsakanin magadan kenan. Juju yana iya yin aka samu rashin jituwa, mummunan gudanarwar arzikin ko kuskuren ɗaya ko da yawa daga cikin magadan ya iya amshe wakilcin dukiyar ana nufi a nan kenan da wakilcin shari'a. Menene aikin wakilin dukiya? kuma wakilcin kala nawa ne. Da farko wakilcin da ake baiwa wani bayan wanda ya bar gadon ya rasu ya sha bamban da wakilcin da wanda ya bar arzikin ya ba wani kafin ya rasu. Saboda na farko da na zana ba wasiyar mamacin ba ne in yanayin ya tilasta magadan za su iya yarda da zaɓin ɗaya daga cikinsu ko kuma wani daban don wakilcin arzikin hakan yana iya yiwuwa in misali magadin yana wata ƙasa zai iya wakiltar wani don kula da dukiyarsa wannan ya shafi kuma magadan da basu da damar kula da arzikin da kansu. Wakilcin shari'a shine wanda juju ya bada bayan rashin jituwa ko kuskure cikin gudanarwar arzikin na magada. Studio